بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درس من الأريدة ثلاثين دتا دا نعم دريد ثلاثين دتا نعم Thank you. 139 ne wancan makon 138 eh, yau muka yi da tara yau za mu tashi na 139 za a tashi ba? Hmm. na yau uku ga watan dulƙaida hijira a nafisar lalai salam ta 429 wanda ya dace da ah, ɗaya kenan ga watan goma sha ɗaya na shekara ta dubu biyu da takwas ta miladiya za mu tashi hadisi na dubu da ɗari uku da talatin da takwas وعن أبي يحيى حرين بن فاتك رضي الله عنه قال دقى أبو يحيى حرين بن فاتك cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi saɓani a kan lokacin musuluncinsu da kuma ko a wajen imamul bukhari yana cikin sahabbai da suka halarci yakin badar amma malaminsa ibn sa'ad yana cewa a'a bai musulunta ba ma sai lokacin fatahu makka haka wallahu a'lam قال يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي من أنفق نفقة في سبيل الله kutiba lahu sab'umi'ati dhi'b yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ciyar da wani abu ya batar da wani abu na batarwa fi sabilillah domin taimakon domin ɗaukaka kalmar Allah wato a wajen jihadi fi sabilillah kutiba lahu sab'umi'ati dhi'b za a rubuta masa shi ribi 700 rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadithin wa qala hadithun hasan yace hadisi ne hassan wato abinda mutum ya yi a wani hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa abinda mutum ya batar domin taimakon wajen fuskar jihadi shine kamar mutum ya guzurin yayi guzuri domin yayi jihadi ko ya sai kayan yaƙi ya mai da su wakafi don a yi jihadi da su ko kuma ya ba da tallafi ga masu tafiya jihadi ko ya kula da iyalin masu tafiya jihadi duk wanda sa daga cikin annafaqatu fi sabilillah to ita ana ya ta sau 700 yace to amma abinda mutum ya ciyar ma iyalinsa shi ana ya shi sau goma ne sau goma ake ya saboda haka wannan ya nuna wato falalar wato yin sadaka a kan abin nan jihadi domin ita